Wannan shi ne jawabin da Ubangiji Yesu ya yi da Nicodemus wani masanin shari'a can ƙasar Yahudawa. Ga abin da aka rubuta. Wani mutum yana nan na wajen farisawa sunansa Nicodemus wani basaraucen Yahudawa. Wannan ya zo wurinsa da dare ya ce masa, Rabbi, mun sani malami ne kai daga wurin Allah ka zo, gama ba mai yin waɗannan alamu da kake yi sai ko Allah yana tare da shi. Yesu ya amsa ya ce masa, Hakika, hakika yana ce maka, in ba a haifi mutum daga bisa ba, ba shi da iko ya ga mulkin Allah ba. Nikodimu ya ce masa, Kaka zai yiwu a haifi mutum sa'an da ya riga ya tsufa, ya iya ya sake shiga cikin cikin uwatasa a haife shi kuma? Yesu ya amsa ya ce masa, Hakika, hakika ina ce maka, in ba a haifi mutum daga cikin ruwa da ruhu kuma ba, ba shi da iko ya shiga cikin mulkin Allah. Abinda an haifa daga cikin nama, nama ne, abinda an haifa daga cikin ruhu, ruhu ne. Tun ran da Adamu da Hawa'u suka faɗi suka kasa ga darajar Allah. haka duk mu zuriyarsu muka zama kasassu ga darajar Allah ba shi yiwuwa mu ga Allah sai an sake mu daga wannan hali da muka gada daga iyayenmu Adamu da Hawwa'u wannan sakewa ne Ubangiji Yesu ke cewa dole sai an haife mu daga bisa kafin mu ga mulkin Allah hanyar wannan haifuwa ɗaya ce ta ita ce mu gaskanta Yesu Kristi ɗan Allah wanda ya ba da kansa abin fansar dukan ‘yan adam, kuma mu yarda mu ba shi dukkan zukatanmu don ya canje su ta wurin Ruhu mai tsarki, mun sami sabon haihuwa kenan. Akwai mutane da yawa a duniya da ke faharin nuna kansu su masu ibada ne amma sun rasa ikon nasara da zunubi cikin ransu har ma ya yiwu akan sami masu bin Yesu cikin wannan hali dalili dai ɗaya ne shi ne rashin samun sabon haihuwa me ya hana su su samu amsa rashin gaskanta Yesu dan Allah da zuciya ɗaya har su ba da zukatansu gare shi don ya sabonta su kamar yadda ba mu iya ganin iska ba amma mukan ga aikin da ya yi hakanan ko da shike ba mu iya ganin wannan sabon haifuwa da ido ba mun iya ganinsa ta wurin ayyuka masu iko da ke gudanuwa ga wanda ya same shi kada mu manta wannan kalma ba za mu ga mulkin Allah ba, komin ƙoƙarinmu sai dai mun sami wannan sabon haifuwa. Yau ne kuwa muke da zarafin samunsa ta wurin ban gaskiya cikin Yesu Kiristi, gobe ba namu ba ne.